ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون da Allah ya ga akwai alheri a cikin waɗannan mashirkai masu ƙaryatawa da ya jiyar da su ji na amfanuwa wanda za su gane hujjoji da dalilai da shi sai dai Allah ya riga ya sani babu alheri a cikinsu da a ce Allah ya jiyar da su da sun juya baya daga yin imani saboda taurin kai, suna masu bijirewa.